jama'a salamu alaikum a makon da ya gabata shirin ciki da gaskiya ya fara duba batun shirin da gwamnatin najeriya ta kaddamar na mata duk wani da ya saci dukiyar al'ummar kasar inda har majalisa ta amince da ƙudurin doka da aka gabatar mata wanda daga baya ya zama doka bayan kwashe lokaci mai tsawo ana tattaunawa a kai dokar na ɗauke da shirɗa masu yawa da suka haɗa da wadda za ta kare wanda ya fallasa akan kuɗaɗen da aka tabbatar na sata ne da kuma sharuɗan da za su bayar da damar ɗaure mutum idan ya kwarmatukan ƙarya. An dai kafa wannan doka ne domin ƙarfafawa 'yan Najeriya ƙwarin gwiwar fitowa su sanar da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa duk wasu ayyuka da suka shafi ɓoye kuɗaɗe da sace-sace da yi wa ƙasa zamba. An kuma yi wa duk mutumin da ya fallasa wani da ya kwashi kuɗin gwamnati ya ɓoye kuma aka gudanar da bincike aka tabbatar da gaskiyar lamarin da ƙwato kuɗaɗen to za a baiwa mutumin da ya fallasa ladan kashi biyar cikin ɗari na kuɗin da aka samu. Kasancewar irin tasiri da wannan shiri ya yi, a makon da ya gabata mun ji daga bakin mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Malam Garba Shehu. Yana faɗa mana cewa saboda irin tasirin shirin, har shafin yanar gizon da aka samar da mutane su rika kai tsegumi ta lalace saboda irin yawan mutanen da take samu. Wani abu rashin jin kan batun shine mutane kan kawo mana ƙorafinsu kan fallas irin waɗannan kuɗaɗe ko ma sanadiyar samo maƙudan kuɗi, amma waɗin ba sa samun ladan ko kuma su shiga wata matsala. Mutum na farko da muka fara duba batunsa shine Dr. George Ubo, wani ƙwararre mai bincike na musamman wanda ya ce ya gano kuɗin gwamnati fiye da naira biliyan ɗari huɗu, amma bai samu ladan fallasa da aka alkawarin bashi na kashi biyar cikin ɗari ba. Duk da yake dai shirin ciki da gaskiya ya hira da Dr. Ubo da harshen Turanci, kasancewar baya jin Hausa. amma mai taimakawa ubo na musamman injiniya magaji muhammad shine ba mu labarin abin da ya faru a makon da ya gabata kuma muka yi alkawarin kawo mu karashin hirar da muka yi da shi ga kuma karashin tattaunawar bari ma mu gane dalla dalla mana shin waɗannan kuɗaɗe da aka gano fiye da naira biliyan 400 da wani abu shin kuɗaɗen na wani bangare ne kun yi bincike Eh, su waye ne suka je suka adana ko suka ɓoye waɗannan kuɗaɗe a waɗannan bankuna tare da kuke magana yawa waɗannan kuɗaɗe dukkan ma'aikatun gwamnati ne daga nnpc zuwa zuwa port authority da sauran agencies ɗin gwamnati daga nan ne amfani da na'uransa ah, na na kwamfuta ya binciko wannan abubuwa da sauransu da shi ma da consultants sa suka haɗu a cikin bankunan taran na a cikin kwana 27 Allah ba sa'a suka gano kuɗaɗen da aka sace wa gwamnati yake fatan shugaban kasa ya sa baki a gaggauta dawa gwamnati da kuɗinsu shi kuma a bashi kuɗinsa na na 5% on 3.6 billion naira. Amma kafin mu fara wannan hirar da kai dazu na ji kamar kuna wata tattauna cewa ma akwai lokacin da har aka zo aka kama shi. eh akwai lokacin da A kama shi saboda bankuna kansu a lokacin ba su nemi ba shi haɗin kai ba shi kuma nuna cewa shi kishin ƙasa yake gabansa suka yi suka yi da shi ya ƙi karɓan wannan abu so daga ba suka bi ta baya ya ƙi karɓan wani abu a sun nemi su su haɗa baki da shi su baya cin hanci ya bar aikin da aka sa shi ya ce shi baya da ƙasar da tafi ƙasarsa Najeriya shi mai kishin ƙasa ne saboda kansa ‘ya'yansa da jikokinsa don haka shi ba son kwabon su aikin ƙasa zai yi baka fayyace mana ba yaya aka yi aka kama shi kuma misali a ce mutum ya gano irin waɗannan kuɗaɗen ko da ba a bashi ladansa ba mai kai kuma ga za a zo a kama shi a ba an kama shi aka ji aka bincika mutum ne mai gaskiya aka sake shi aka kuma ba shi haƙuri da sauransu aka bincika kuɗi kuɗi sun amsa kuɗinsu aka ce minista ta gaggauta biyan hakinsa 23.6 biliyan naira har yanzu bata biya ba yau wata takwas da kusan sati ɗaya kenan shin yanzu yana bin haƙƙi biyu kenan haƙƙin ladansa da kuma cin zarafinsa da aka yi na kama shi ko yaya a'a batun kama shi an ba shi haƙuri kuma ya hakura shi mai kishin najeriya ne tunda an fahimci aikinsa na gina ƙasa ne da sauransu shi a biya shi hakinsa na 23.6 biliyan naira sai yanzu saboda a ƙarfafa sauran jama'a gwiwa domin shugaban ƙasa mai adalci ya biya duk wani ɗan najeriya aikin yi tun da kana da lada na kashi biyar bisa ɗari ga duk wani bara da ya saci kuɗin gwamnati kuma ko da gidanku ne aka sata ka fallasa za a baka wannan kaga barayi yadda suka yi a Najeriya kenan duk wanda Najeriya an bashi aikin yi. Barayi ko waɗanda ake zargi dai da cewa sun ɗauki kuɗin gwamnati ba ta hanyar da ta dace ba. To, to waɗanda ake zargi sun ɗauki kuɗaɗen gwamnati ba ta hanyar da ta dace ba. Don haka don ɗan Najeriya in ya bi hagu dama ba zai yi tafiya mai nisa ba zai iya kawo mutum ɗaya biyu kaga in ya samu 5% abun da wannan ya tara da ake zargin to ba karamin kuɗi ba ne don dai injiniya ka duba mutum ɗaya a bashi ladan naira biliyan 23 daga kuɗin najeriya wannan kuɗin hankali zai iya ɗauka to ai ai kuɗi ne kamar a fasa ɓuki ne da a wancan gwamnatocin ba yadda suke dama a su ma'aikatun gwamnati bayan account na gwamnati suna da kuma account nasu amma sai su hada da sunan gwamnati sai su rinka bincina suna ta abinsu da sauransu da gwamnati mai adalci ta zo ta babu buhari ya ce duka waɗannan account da ake da su baki ɗaya haɗe su account guda ɗaya wanda duk abin da zai shiga ana gani duk abin da zai fita ana gani bisa ga adalcinsa to bisa ga wannan dama bankunan su kansu bankunan kasuwanci daɗi suke ji ana haɗa baki da su su ma samu abin da suka samu aikatun jami'an gwamnatin samu abin da suka samu so da wannan gwamnatin zo aka haɗa komai a wuri ɗaya ba sa samun yadda suke so shi yasa suke kafan baya waje a kokari a mai da kuɗin zuwa TSA azu ka ce har ma eh, ko rubuta takarda zuwa ga shugaban ƙasa ta ina kuka tura wannan takardar takarda mun rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa ta ofishin chief of staff a rubuta a rubuta daya biyu har yanzu da bamu ji komai wajen shugaban kasa ba ya nuna kuna da tabbacin cewa eh, shugaban kasa ya yana da wannan labari tun da wasiƙa kuka rubuta masa kuna jin ya karanta wasiƙa ce ya aje ko wani tunani kuke yi a ko da yake ofishin shugaban kasa babban ofis ne ko da bai samu kai tsaye ba jami'ansa mai yiwuwa sun samu wannan za a iya cewa Ka ga shi wannan aiki da yi na harkar kwarewa na ta na'ura mai kwakwalwa da waɗannan makudan kuɗaɗe da ya gano kudaden ka nuna ma kamar ai har yanzu suna ma cikin bankunan nan suna zaune da eh, kudaden duk suna na a bankunan suna na a bankunan ba a da su TSA ba har yanzu mu addu'ar mu a da su account na bai daya na TSA ba a mayar da su gwamnati za ta amfana da biliyan 450 wannan biliyan 450 kusan kudaden da ake raba jihohi na watanni-watanni ne to me zai hana gwamnati ta gaggauta maidawa a kuɗaɗe zuwa TSA domin ta rage wa kanta zafi tana cewa babu kuɗi babu kuɗi ga kuɗaɗe kuma a kwance me yasa ba za a maida ba shi wannan ban Allah Dr. George Uba kuma dai aiki tukuru ma Najeriya saboda kishin kasarsa a biya shi commission dinsa a duk najeriya waye ne ya taba yin aiki ya samu irin waɗannan mako don kuɗaɗe da kake magana injiniya magaji najeriya nan fa ƙasa ce ta wajen mutum miliyan yanzu ana cewa an dushi ɗari biyu fa a tun da aka yi najeriya ba a samu mutum ɗaya tilo ba a cin kwana 27 ya aiki tukuru ya sama Najeriya kuɗi biliyan 473 da 'yan kai ba a yi wannan ba har ma'aikatar efcc yawan shekarunta da sama da shekara goma ba ta iya sama gwamnati wannan kuɗin ba so don haka dr george ubo abin yabawa ne ƙasa kuma irin su ne ya kamata a nemo a basu lamban yabo injiniya magaji muhammad yaya mun kude kwarai watakila sai mu sake tattaunawa in allah da a wannan hira to godiya nake